من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيانك يا الأربعاء وقوبة رمضان شكرة 140 wanda ya zero daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu da sha tara da izinin Allah za mu tashi aya talatin da uku a cikin suratu yasin na أعوذ Allah subhanahu wata'ala yana saba misali da rayuwar ƙasa a bisa rayuwar matattu ƙasa da ta zama da matacciya ba shuka a cikinta ba tsirrai Allah ya saukar da ruwa sai gashi tana fitar da tsirrai tana fitar da shukoki ainihin a cikinta to wanda ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa matacciya haka zai fitar da ko kuma zai raye matattu bayan mutuwarsu a gurare da yawa Allah yana ba da irin wannan misali wannan ma shi ne Allah ce wa ayatun lahumul ardul maita wa ayatun lahum wai yana daga dalilai lahum gare su su kafarai wanda suke nuna cewa Allah da ya kashe su zai tayar da su al'ardul maita ƙasa matacciya wacce ba shuka a cikinta a bushe take ƙarau amma a hayaina ha sai muka raya ta da da ruwan sama bayanin cewa da ruwan sama Allah ya raya sun zo a wasu ayoyi ɗin wanda za mu ga wasu daga cikinsu wa akhrajna minha habban da sababan raya wannan Allah ya fitar da ƙwaya minha daga gare ta ƙwayar gero ƙwayar dawa ƙwayar masara ƙwayar shinkafa ƙwayar acca ƙwayar ibro, da shauran duk abin da yake ɗan ƙwaya ne Allah ya fitar da ƙasar da yake matacciya bayan ya sauka mata da ruwa kenan bayan ya raya ta faminu ya akulun daga wannan abin da ya fitar daga ƙasar nan ya akuluna suke ci suke rayuwa mana ya sanya arzikinsu daga cikin wannan ƙasa ɗin to bayanin wannan ya zo misali a cikin suratul hajj da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا سيتي وترى الأرض هامدة ذاك القسى متجية فإذا أنزلنا عليها الماء إذا مكثوك متدروا اهتزت sai ta raurawa warabat sai ta kumbura wa ambatat min kulli zojin bahid sai ta fitar daga dukkan aure mai kwarjini mai ban sha'awa bayan dame bayan ardan hamida ƙasa ce matacciya da Allah ya saukar da ruwa sai ga ta girgiza ta raurawa da aka sa ƙwaya sai ga shi ta kumbura ta fitar da wannan ƙwayar har an zo daga baya ana ci to haka nan Allah subhanahu wataala can bakara yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa binaan sai ce wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum gani ko ya saukar da ruwan sama sai ya fitar da shi bihi da shi minas samarati ne daga 'ya'yan itaciya rizqan lakum dan su zama arziki gare ku abinci gare ku kenan kaga kasa matacciya Allah ya raya ta fitar da 'ya'yan itaciya haka ne cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a wan nakhila wal 'anaba wa min kulli thamarat da shine ya fita muku da shuka wal 'anaba da ainihin inabobi eh, da dabilai wa min kulli sama da dukkan nau'o'i ma na yayin itaciya Allah ya fitar da shi da sababin ruwan sama wanda da ƙasar ya ce ya raya ta to wannan dalili ne akan ashe Allah mai iko ne ya raya mai wa'inda suke matattu bayan kashe su wannan mai sauƙi ne a gare shi subhanahu wata'ala to sai ce Allah fi ha jannatin mun sanya ƙora mun sanya rafuka fiha a cikin ƙasar rafuka rafuka anan ne ake samun shukoki iri-iri ko ina misali yace min nakhil shine ainihin bishiyoyin dabinai in ka je rafi ka same su anan wa anamin da inubobi nau'i nau'i sannan wa fajjarna fiha min al'uyun wa fajjarna muka keta min al'uyun idanuwar ruwa fiha ainihin a cikin ƙasa duk da sababin me da sababin arzikin wannan ruwan sama da ya sauka sai ce liya min samari don su ci daga 'ya'yan itaciya na wannan ainihin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da shi a cikin rafukan nan wa amilatu aidihim wannan malamai sun yi magana guda biyu game da shi wa amilatu aidihim da abin da hannayensu ta aikata abin da suka je suka dasa ko wanda Allah ya fito da shi kawai a daji haka ga sunan Allah ya saukar da ruwa kawai shuka ta fito kaga mangwara ya tashi yayi bishiya yayi yaya dabino haka a gurinsa ka je nan irin dazukanmu da muke da su dazuka a kasar Jos kasar Bauchi kasar Niger eh wani gurin ba a iya zuwa amma 'ya'yan itace iri daban-daban haka za su fito haka za su zube haka za su riɓe har kuma wata shekara su sake fitowa saboda mutane ma ko gurin ba sa zuwa mangorori wanda sun yi kan ɗan jinjiri ƙato haka za su fito su zube irin su zazukan jos na ija da shauransu allah ya fito da bishiyoyin ba na kowa ba ga suna a to wannan kaga allah subhanahu wa ya yi su haka sai ce wa ma'amilatu dihin, da abinda hannayensu ne kuma suka yi kuka je kuka dasa eh, kwaya din kuka bata ruwa kuka cire mata ciyawa kuna kula da ita har ta fito har ta ɗan itaciyar ko kuma har ta fito har ta ƙwayoyi ɗin to afala ya shi korona yanzu ba sa gode Allah da ya musu haka ba ba kun kuka yi ba Allah ya fito muku da shi ya keta muku idan ruwa rijiyoyin kuma suka samu ruwa suka rike wanda za ku shekara kuna sha a zamanance aka tara aka tare ruwa aka yi dam wanda shi ma za a shekara ana sha wasu guraren ma ruwa biyu uku ake musu shi za su shekara suna yanyanawa saboda duk sun tare shi sun tare shi ku ɗau ƙasashe irin su a isra'ila wuri ɗaya wani sa'in so ɗaya ake wani ɓangaren so ɗaya ake ruwa amma wannan ruwan ɗaya shi za su tare su yi dam da shi kuma ana sha wanda suke shan ma shi ma suna alkinta shi yana tafiya zuwa wani guri daban wanda ake wanka da wanda ake wanke-wanke da wanda ake kaza yana tafiya wani guri daban ana gyara shi kuma shi ma ana ban ruwa da shi da shauran shukoki ruwa kwaya ɗaya da Allah ya sauka musu sun shekara suna sha da shi su samu damuna da shi su kuma yi noman rani da shi nan kwaya ɗaya to yace ba hannun su ne ta wannan ba to ashe afala shi kuruna ba za su gode wa Allah akan wannan ba ko kuma fassara ta biyu fassara farko wa ma'amilatu alim ba hannayensu ne suka yi ba yanzu sai su gode wa Allah fassara ta biyu li yakulu min samari dan su ci daga 'ya'yan itaciyar wancan abin da Allah ya fito musu da shi wa ma'amilatu aidi ba hannayensu ne suka yi ba ai ba su suka sauko da ruwan ba ba su suka fito da bishiyoyin ba ba su suka fito da tsirran ba Allah ya fito musu da su ga sunan dazukan Allah kawai sai dai su je su gani su ka su buga su kaɗo su ci su koshi su wuce su bar shi a nan to afala yanzu ba za su goda Allah ba naka da abin da su ta yi duk nufin Allah ne da abin da ba hannun nasu ta yi ba Allah ne kawai ya fito musu da shi duk wannan ni'imomin Allah ne don haka afala kuri ba za su gode masa akan wannan ba na سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي أركي يا تبتو أبنجي الذي خلق الأزواج wanda ya halarci aure kullaha baki ɗayanta ma'ana aure abu da kishiyarsa dare da rana zafi da sanyi duhu da haske kullaha baki ɗayanta mai matun mitul aro daga abin da ƙasa take tsirawa to mai zaƙi da mai yami da mai bauri da mai kaza nan tsirrai kenan wani yana da zaƙi wani yana da barci wani yana da bauri wani yana da yami wani yana da tsami wani yana da kaza duk kishiyoyi ga sanan dai nau'in a yayin itaciya wanda Allah ya fito da su Allah shi yayi su baki ɗaya kuma kamar yadda yace sunwan wa ghairi sunwan hmm? yusqa min ma'in wahid wanda suke da da da da da da da da da rassa da wanda ba su da rassa da wanda suke nonuna da wanda ba su da nonuna eh kuma yusqa min ma'in wahid da ruwa ɗaya ake shayar da su to amma waye ta suka zama aure daban-daban wani mai zaki wani mai tsami wani mai yami wani mai bauri wani mai kaza waye mai da su haka hmm? Allah ne subhanahu ta'ala haka shi ya cancanta su gode masa ruwa ɗaya ne ake shayar da su duk rafukan mu nan kaje da ruwa ɗaya ake shayarwa amma a rafi ɗaya akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza kowane abu kuma da ɗanɗanansa daban ko wa min anfusihim wallazi khalaqa al-azwaja kullaha min anfusihim shine ya halicci aure baki ɗayanta daga tsirrai wa min fusim daga kawunansu su ‘yan adam eh ‘yan adam ma Allah ya yi maza da mata ko ba kawai ya yi dogwaye ya yi gajeru ya yi farare ya yi baƙaƙe ya yi wasu ma ga sunan su farare-farare kuma wasu wankan tarwada tarwada wasu niguro haka iri-iri da a zuwa da su ma a cikin mutanen nau'uka daban-daban ka je aikin haji a arfa ka yawo tantuna na kasashe sai ga kaloli na mutane ko a harami ma in kana dawafi mutane iri-iri daban-daban nau'uka daban-daban ga suna wa ma la ya'lamun Allah ya yi halittar ma da basu sani ba ne daga tsirrai sai ka je wata ƙasar za ka gani ko kuma irin naka ne amma ya sha bamba eh? duk girman kankana a nan watakila ta ɗanyi girma mai zance girman kabewa ta yi girma kenan har irin ta nijar da take zuwa amma an kaje kasashe masu sanyi irin su jordan irin su za ka samu wata ta yi tudun haka kankana ce sai ku yi saci guda ɗaya a gidanku kuna sha gani ko haka duk sunanta kankana amma mai nau'inta daban Allah ya tawo katuwar gaske ku ta sha ku ta sha ku kwana da kwanaki to shi sa ce wani ma la ya'lam da abinda baku sani ba sai abinda kuka ji labari ko kuka karanta ko Allah ya kai ku gurin da za ku ga irin wannan abu kawai duk wannan ikon Allah ne wanda ya cancanta me a gode masa shi sa ce afala shkurun ba sa gode wa Allah bisa wannan ba kuma da abubuwan da ya halitta shi sa ce wa ya kuma ma la alamu Allah yana halitta abin da ba ku sani ba kuma ga sanan a zamanance abubuwan da Allah ya halitta iri daban-daban eh? a kwamfitan nan da ba a santa ba aka zo aka santa a cikinta ma ta zama nau'i da karatu ɗaya ake amma yanzu fannin karatunta ma ya kai nawa fannika daban-daban wanda ake karanta abin da da ba a sani ba yanzu Allah ya sanar da mutane gobe kuma sai a kuma ba mu wani abin da ba mu sani wannan duk ikon Allah ne tabaraka wa ta'ala na'am وآية لهم الليل نسلق منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم نعم Allah dai yana ta gaya mana ayoyinsa wanda suke shiryawa a bisa ikonsa shi ne ce minar dilalati yana daga shiryawa lahun gare su ala ta baraka wa ta'ala a bisa ikonsa baraka wa ta'ala mai girma khalqul laili wannan nahar halittar dare da wuni haza bi zalamihi wannan ya zo da duhunsa wa haza bi ziya’ihi, wannan kuma ya zo da haskensa waje ma ya ni ya sanya su suna bibiyar juna da dare ya tafi wuni ya zo da wuni ya tafi rana ta zo a gane ko to shi ne ya ce wannan yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala lahum gare su allailu naslahu minhu wato dare muna janye rana daga gare shi da dare yana tafiya sai rana sai ta zo salku kamar saba maciji idan ya saba ko sai tafi bar me sai zare jiki ya bar saba a gurin to dare in ya zare jiki sai kuma ya bar rana rana in ta zare jiki sai ta me sai ta bar wuni kenan suna nan suna bibiyan juna wannan ya tafi ya biyo wannan wannan ya tafi wannan ya biye masa wa ayatul lawm yana daga ayi masu shirwa bisa ikon Allah gare su al-lailu dare naslahu minhu an-nahar wanda muke zare rana daga gare shi fa idahum muzlimun sai ga su a cikin duhu da Allah ya tafi da ranar sai kuma mu zama cikin duhu da Allah ya tafi da wunin eh, da daren sai mu zama cikin me sai mu zama cikin haske washamsu ai wa ayatul lahu yana daga ayoyi gare su masu shiryawa a bisa ikon Allah ashamsu rana tajri li mustaqarrin laha da take tafiya zuwa matabbacinta to me mustaqarrin laha wasu ka ce mustaqarrin laha sune rana shine alkiyama ta kure kenan kai ka wanda take yi ta fito ta koma in aka alkiyama ta zo ta kare domin inda ta je ta fito nan za ta koma to ta je mustaqarrin matabbata ta ba sake kuma fitowa ke ko kuma mustaqarrin laha shine kololuwar zafinta in ta ƙure da zafi wanda aka ce inna shiddatal harri min fayhi jahannam in rana ta yi rana ala hutun wutar jahannama haka nan in ta yi ƙasa sosai lokacin sanyi kenan eh, sai zama shi ma ta je mustaqarrilla can ta kure a sama nan kuma ta kure ainihin a ƙasa wannan duk an ce mustaqarrin laha haka nan an ce mustaqarrin laha kashi biyu ne mustaqarrin laha almakani da mustaqarrin laha al-zamani. mustaqarrin laha almakani shine me shine karkashin al'arshi to wanda wannan kullum abin da take kina, kuma shine magana mafi inganci a duka ra'ayikan da malamai suka faɗa cewa rana tana da mustaqarril makani wa huwa tatal arshi mimma mailil arda shine karkashin al'arshi abin da yake dab da ƙasa in ba can kurewa al'arshin ba dab da ƙasa وهي أينما كانت فهي تات العرش وهي hiya wa jami'u al khalaiq din da take dai. ainihin tana ƙarƙashin al'arshi saboda kullum sai ta je ta yi sajada a gaban ubangiji ta nemi izini wa gari ta sake fitowa to wannan ta je mustaƙarrin laha shi ne zuwan ta ƙarƙashin al'arshi ta nemi izini ta sake fitowa har ta zo ranar da za ta nemi izini a ce a'a koma daga inda kika fito to duniya ta zo ƙarshe kenan shine ranar da zai zama wanda bai tuba ba ba rago tuba gare shi wanda bai musulunta ba kafiri kenan babu kuma sharon musulunta gare shi gane ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuqbalu tawbatul abdi ma lam tatlu'i shamsu min maghribiha eh, ana karɓar tuban bawa matuƙar rana bata hudu daga mafaɗarta ba to yayin da ta zo ɗin aka ce koma to shi kenan a nan kuma babu shauran karɓar tuba wanda bai musulunta ba kuma babu raguwar kuma musulunci rana ta riga ta je mustaqarrin laha to wannan na yau da kullun ne shine zuwan ta al'arshi ta nemi izini kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da sanadin sa hayi zuwa Abu zarri Abu zarri yace kuntu ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fil masjid inda gurubin shams ina tare da manzon Allah a cikin masallaci a daidai lokacin da rana za ta faɗi fa sai manzo Allah ya ce ya abazar atadri aina taghrubu shams ko ka san ina rana take haɗuwa? qultu Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa su suka san. qala sallallahu alaihi wasallam fa inna ma tadhhabu ta tasjuda ta al tana tafiya ne ta je ta sajada a karkashin al'arsh ta nemi izini na kamar ta je ta yi aiki ta gama sai ta je kuma ta sanar da ubangiji ta yi aikin da yake ta yi na haskaka a duniya baki daya to sannan gobe kuma sai ta sake neman izini na fita in an mata izini ta fita in ba mata izini ba shikenan ta zamanta sai dai a ce ta koma ta inda ta fito to sai ce fa zalika qawluhu ta'ala wa shamsu tajri li mustaqarrin laha wannan shine faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala wa shamsu تجري لمستقر لها laha a تا سفيان الثوري Sufyan al-Thawri wacce karɓo daga kuma har zuwa Abu Zarr al yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada Abu Zarr lokacin da rana ta hadi yace ko ka san ina take tafiya idan ta hadi sai nace Allah da manzansa su suka sani sai ce fa zabu wa ta tazuda ta tal arshi tana tafiya ne har ta sujuda a karkashin arshi fatasta azin sai ta nemi izini fa yuzanu laha har sai ai mata izini wayu shaku an tasjuda ya kusanta ta je ta sajadan nan fala yuqbal minha ba za a karbi sajadar daga gare ta ba wa tasta'zinu ta nemi izinin fala yuzanu laha ba za a yi mata izinin ta sake fitowa ta inda take fitowa ba sai dai a ce ta koma ta inda ta hado shine a ice wa yuqalu laha irji'i min haythu ji'ti ki koma ta inda kika zo shine mahwadaki fatadlu min maghribiha sai ta hudo daga gurin haduwarta kazalika qauluhu ta'ala wash-shamsu tajri mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al-alim wannan shine me shine a ainihin matabbacinta na wuri shine karkashin ainihin al'arshi sai matabbacinta na zamani matabbacinta na zamani shine rana alkiyama ta ƙure komai ya ƙare kenan mutum aikinta kuma ya riga ya ƙare Shi ne shine sai sayruha wata taskuna harakatuha wata takuru wa wa yantahi hadha al'alam ila ghayati ce. duk ne tafiyarta kuma za ta ƙare eh, motsinta ya nutsu babu shauran motsi sai ta wata tukawir wata tukawir sai ta gurɓata. Shi ne Allah ce iza shamsu kuwirat idan rana ta gurɓata wai zan nujumun kadara idan taurari su ma suka tafi aka tafiyar da su babu su to wannan shine me shine matabbacinta na zamani na zamani ta je ƙarshe kenan babu shauran kuma huduwa to naka tana da wa'annan zamanai guda biyu na lokaci da kuma na zamani sa'annan tana da masaukai guda 360 wanda su ne yawan kwanakin shekara kullum tana kwana a zango ɗaya kullum tana kwana a zango ɗaya idan suka cika shine me shine ya zama kwana 160 kwana 360 wanda su cikar kwanakin kwanakin shekara wanda da su muke lissafin shekaru da kuma abubuwan mu ma na lissafa-lissafa na yau da kullum kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazi ja'ala shamsa biyan والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب shine yasan ya rana ta zama mai haske hasken mai guruwa mai zafi wal nuran Allah ya sanya wata mai haske amma hasken shi kuma mai sanyi hasken wata mai sanyi ne bai da zafi na rana kuma mai zafi don haka ya zama wannan ziya ne wannan kuma nur ne wa qaddarahu manazil ya sanya masa masaukai ita ma rana sanya mata masaukai li ta'lamu adada sinin dan ku dinga sanin kididdiga shekaru wal hisab da lissafa lissafan ku wana an haife shi ran kaza ga watan kaza a alƙawarin mu da kai wata kaza a yanzu juna biyin ta ya kai wata kaza a a tam ɗinku wata kaza shine hisab za ku ta lissafa lissafanku da su ainihin da rana da wata ita rana da shekaru wata kuma da watanni haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ce ja'alna al-laila wan nahara ayatayn wa mahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mawsilatan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab shi ma fa'ida su kenan za mu san ainihin shekaru da kuma lissafi wannan fa'ida na kididdiga kenan banda fa'ida na haske da suke bamu fa'ida na tofuwar jiki dangane da rana fa'ida na makamashi yanzu da muka gano ta hanyar ilimi tana ba mu makamashi a gani ko ah, da shauran abubuwa dai da take ba mu wanda masana ah, wannan ilimi su suka sani ko kuma suke ci gaba da bincike game da abin da muke samu daga rana da kuma wata misali wata kaga ai da shi matafiya suke ainihin ganin hanya a dazuka da kuma sahara eh, a dazuka da sahara suna tafiya ne da ruwa ana tafiya ne da lokacin ainihin taurari wanda su suke nuna musu hanya da shauransu na والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل shi wata qaddarnahu manazila mun mun mun kaddara masa manazila masaukai ai ja'alnahu yasiru sayran akhara shi wata mun sanya shi yana wata tafiya tasa daban istadallu eh? bihi ala mudhi shuhur wanda da shi ake shirya a bisa wucewar watanni za ci abu kaza wata kaza ita kuma rana shekaru da ita ake lissafin shekaru saboda in ta ƙure masaukanta shekara guda ta yi masaukanta ɗari uku da sittin ne in ta cinye su shekara guda ta cika to dai ta ake lissafin shekaru shi kuma ana lissafin watanni da shi to to to to to to wannan dangane da shi wata ɗin ke yana da nasa masaukai daban wanda Allah subhanahu wataala yake sanya masa tun yana ainihin ɗan ƙarami wanda ba a iya ganinsa da ido har ya zo kuma ya yi girma daga in ya kai sha hudu ya cika haske sai sake komawa yana tawaya yana tawaya yana tawaya hatta ada kal urjunil qadim har ya koma kaman tsimangiyar tabino wacce ta tsufa ta yamutse ta yamushe to haka zai koma ya dawo dan mitsitsi kaman zanganiyar dabino wacce ta tsofe ta bushe ta yamutse to haka zai koma dan karami sannan ya ɓuya kwana ɗaya shi na cika ashirin da tara washe gari kuma sai sake fitowa na للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لكما تقرانا با an tudrikal qamara ta riski wata eh? a cikin me a cikin zangonninsa eh, eh li kullin huma haddun domin kowanne yana da iyaka la adu wanda ba zai ƙetare iyakarsa ba wala yaqsuru duna kuma ba zai takaita gabarin ainihin iyakar da aka yi masa ba don haka ita mai rana bai kamata ta riski wata a masaukinsa ba hakanan shi ma bai kamata ya riske ta a nata masaukin ba shi ne ce la shamsu yan bagila an tudurika al likullin anna likullin min sultan kowanne yana da iyakarsa da fadarsa da yake da iko wala bagila shamsu an tatla'a la'abin laili ya ka rana bai kamata ta hudu da daddare ba eh? walallai shi kuma wata bai kamata ya hudu da rana ba duk wanda ka ganshi a cikin iyakar wani wurin masarautar wani to akwai matsala daga rana da daddare to akwai matsala in ka ga wata da rana akwai matsala naka kowanne yana da iyakarsa yana da batakarsa da haddin da Allah ta baraka wa ta'ala masa ba zai tsallake shi ba shine la yamji idza kana laylu an yakuna laylun akhar hatta yakuna nahar eh to haka duka wa'annan kowa yana da iyaka sai ce walal lailu sabiqun nahar kamar inda rana dare bai kamata ya riga rana ba shine ya shigo a cikin lokacin rana sai dai iya abinda Allah Allah subhanahu wataala ya diba masa na daga canjin yanayi da ita yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil layl a wani lokaci amma shi ma duk wannan da nufin ubangiji ne walal layl sabiqun nahar haka dare bai kamata ya riga rana ba kowanne shi ma yana da iyakarsa wanda aka iyakance masa ba zai shiga lokacin rana ba sai da izini haka nan rana ba za ta shiga lokacin dare ba sai da izini kowanne yana da iyakarsa la ya zaha bin lailu min huna ha huna yataji'u an-nahar eh inji dhahab ce dare ba zai tafi ta nan ba har sai rana ta zo min ha huna ita kuma ta nan wa amma biye da ilil mashiriki ko wannan sa yana nan dai a masaukinsa ba wanda yake zai ƙetare iyakarsa kullum fi falakin yasbahun kowanne yasbahun yana kewayawa fifalakin falakin a cikin falakinsa a cikin zangonsa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗeba masa ba zai fita daga ciki ba Shi ne a ya'ani ya layl wan nahar wa shamsu wal qamaru kullun yasbahu kulluhum yusbihuna ay yaduruna fi falakis sama dukkaninsu suna yawo ne suna kewayawa

Allah da yana ta jero ayoyi wanda suke shirewa a bisa ikonsa subhanahu wa ta'ala kice wa ayatul lam yana daga ayoyi gare su da mu baki daya anna hamalna zurriyatahum wai mu ne anna haqiqa mu ne hamalna zurriyatahum muka dauki zurriyatahum iyayensu zurriya an sani yaya kenan amma anan yana nufin iyayensu shine annabi nuhu da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa Allah ne ya ɗauke su suka zama su ne irin da suka samar da mu har zuwa yanzu shauran kuma da Allah ya halakar da su baki ɗaya shi ne ce yana daga ikonsa ya ɗau iyayensu filfulki a cikin jirgin ruwa almashhun wanda aka yi makare shi da kaya da mutane domin duk abin da baya cikin wannan jirgin ruwan ya halaka a wannan lokaci naka haka abin da Allah ya nufi zai tsira na mutane na dabbobi na tsirrai na ƙwari na kaza duk an maka shi a cikin wannan jirgin ruwa na annabi shi sa kira shi almashhud daga shahan shahan shine me shine kaya lot kenan shahina shine ake ce mata lori wato motar kaya shahina wacce ake makara mata kaya don haka jirgin ruwan almashhud wanda aka makare shi da kaya su ne jama'ar da aka zuba da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da shauran duk wasu halitta da duk shauran abubuwa da Allah ya nufa za su tsira wanda za a rayu da su bayan ufana to an ɗora a cikin wannan jirgin ruwa wannan ma aya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ice wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun na'am wa khalaqna lahum mun halitta musu min mithlihi irin wannan jirgin ruwa irin same an ce min al'an'ami na daga dabbobi shine ga raƙumi ana ɗora masa kaya wanda ake ce masa safinatul sahara wato jirgin ruwan sahara a lafta masa kaya a lafta masa kaya a lafta masa kaya kuma ya kama hanya ita tafiya ya kwana goma bai ci ba bai sha ba saboda in ya tashi shi shan zai sha ne wanda Allah ya kawo misali ce ka shurbil mahin Eh, shan raƙumi da yake jin ƙishirwa in ya tashi zai shan dama yana da rizabuwa banda tumbinsa da Allah ya Allah ya masa kuma wata daban wanda zai sha ya sha in ya cika kuma wancan tankin ma shi ma ya sha ya sha don haka sai mai sai kwana goma bai bukaci ruwa ba sannan tumbinsa kuma kun sani kaya guda ne zai ci ya ci ci in ya ji yunwa kawai dawo da shi zai yi tuƙa shikenan ya koshi ci gaba da tafiya naka ya zama shine safinatu sahara jirgin ruwan sahara to shine Allah ce mun halatta masa irin irin shi na daga dabbobi kenan ko kuma wa khalaqna lahum min mithlihi mun halatta musu mithlihi irin wancan jirgin na annabi nuhu sune jiragai da Allah ya ba da hikima aka yi su na ruwa bayan dufa ya ƙare Allah ya ba da hikima ga wasu suka yi jiragen ruwa wanda ake shiga ruwaye ana tafiya da su ba shakka a ababen izina ne wanda za mu ce ma ai sun fi jirgin annabi nuhu ma ban mamaki ko kuma girma dai girma domin duk dai aikin Allah ne da wancan din da wannan da aikin Allah ne domin shine ba da hikimar da annabi nuhu yayi wa'inda suka zo a bayansa su ma Allah ne ba da ya ba su hikimar su kamar yadda jirgin ruwa yake na yanzu wanda za a ainihin ya zama gari guda ne za a ɗora masa za a yi wata wata biyu uku ana lodi a yi wata biyu uku ana sauke kaya na ba shakka aya ce babba shi sa ce mun halatta musu irinsa mayar na abin da za su dinga hawa bayan na annabi nuhu to da dabbobin da jiragen ruwan duk ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala na'am Ah, sannan shi kansa tafiyar da jirgin a cikin ruwan shi ma aya ce ta Allah domin abu kaɗan zai iya nutsewa ba amma duba girman jirgin ruwa sai ta tafiya ba ba nutsewa duk da irin kayan da aka ɗora masa yasa horewa ce ta Allah kamar yadda ya ce wallazi sahara lakum albara litakulu minhu laman طريا وتستخرج منه حيلة تلبسونها وترى الفلك fihi wali tabtagu min fadlihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun hay zuwa ƙarshe don haka dukkanin su dai ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala na ayin sha wayin na sha idan mun so nughriquhum ai sai mu nutsar da su ko ashe tsiran da suka yi wannan taimako ne na Allah tabaraka wa ta'ala wala sariha lahum babu wanda zai kawo musu ɗauke wala ƙwazo yunqazun babu kuma mai tsamar da su daga halakan nan idan Allah ya so ya nutsar da su don haka shi aka makare jirgin da kaya amma kuma bai nitse ba Allah ya fitar da su har ya tsallakar da su ya kai su jude wanda yake ƙasar Turkiya ko kuma wani bangare na ƙasar Turkiya a yanzu wa matana ilahin sanan ya jiyar da su daɗi ilahin har zuwa wani lokaci da Allah ta tabaraka wata ala ya nufa na ya ainihin su ji daɗi ɗin sannan kuma ya so ainihin su koma zuwa gare shi وإذا قيل لهم wai idza ƙila lahum idan aka ce da su ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum ku kiyaye ma baina aydikum abin da yake gabanku na'am na daga me na daga alkiyama da za ku fuskanta na da mutun daga mutuwa zaman kabari tashi hisabi na'am wato ma'auni shine hisabi siradi da za duk wa'annan abubuwa da tsarmuka ne to Allah ce ku kiyaye su domin abubuwa da dole za su zo ba makawa wa ma khalfakum kuma ku ji tsoron ma khalfakum abin da yake bayan ku can da kuka bari a baya na daga zunubai eh? yaya za ku yi da su Allah ya gafarta muku ko bai gafarta muku ba to ku tashi da neman gafara gare shi la'allakum turhamun ko a ji kanku ainihin da tsoronku ainihin Allah Ta baraka wa ta'ala kan abin da yake gabanku da kuma abin da kuka bari a baya wa kun min azabi sai amintar da ku daga azabas. gani ko na wa ma min ayatin wata aya ba za ta zo musu shine wata mu'jiza min ayati rabbihim daga mu'jizozin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin face suna masu kau da kai ga barinta ma'ana la ya ta'ammaluna ha ba sa lura da ita wala ya yaqbaluna ha ba sa karbarta wala yantafi'una biha kuma ba sa amfanuwa da ita alhali ga ayoyi daban-daban sun zo musu awan da suka faru ga alamutan da suka gabata ai sun ji labari eh? wani gurin ma sun wuce sun wuce suna wuce ta gurin ainihin madainu salih wanda suke wanda yake cikin Saudiya a halin yanzu yanda aka yi da mutanen Salihu ai suna wucewa suna gani amma me yasa ba sa izina da wannan to shine yace Allah subhanahu wataala yace ba sa izinantuwa idan da suna izinantuwa to da sun ji tsoron Allah tabaraka ala to mu ma din haka ne ai muna ganin abubuwa kullun kullun iri iri wancan wa inda suka gabace mu ne to amma mu ma haka muke kullun muna ganin abubuwa amma ba ma izantuwa a gaban mu za mu ga wancan ya tafi wancan ya kamu da rashin lafiya in kana takamar dukiya ne to kaga wani da yana da shi yanzu ya rasa ko kuma gashin amma ya tafi ya batta in ka ce mulki ne kake buga kirji da shi to kana gani wani yayi ya bari eh ya dawo ba shi da mulkin ba shi da shi ba komai wataƙila ma abin duniyan ma babu to amma kuma me amma ba ma izantuwa to da mu da su din duk ana gaya mana ne don mu da irin abubuwan da muke gani kuma su zama ababen izina gare mu na'am وإذا قيل لهم wai za ƙila lahum idan aka ci da su an fi ƙumin mara zaƙa kuma Allah ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku wanda shi ne ya ba ku kuma ya ce ku ciyar ku kawo ku wakilai ne kenan domin ya ce ya razaƙa ku ya azurta ku ashe abin ba naku ba ne ba ku yi kamar yadda wasu gurare kuma ya fito ƙuruƙuru ma ya nuna eh, ya ce wa atuhun min malin lahi ataku ku ba su daga dukiya Allah da ya ba ku eh, ku ba su daga duke da Allah ya ba ku wa an fi kuma ma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar daga abin da ya sanya ku ku khalifofi ne kaga ashe ku khalifofi ne wakilai ne na Allah sai ce kuma ga inda za ku yi da abin da ya sa ku wakilci to kaga ba ku da makwa illa ku domin wakili ba shi da hali ya saba abin da wanda ya wakilta shi ya ce Allah da ya bayar shi ya ce kuma ku ciyar ga kuma inda za ku yi ku ciyar sai ya ce to ku ciyar قال الذين كفروا kafirai sai su faɗa للذين amanu ga muminai talakawa anan muminan wato talakawa wanda ba su da shi sai su ce anudimu yanzu mu za mu ciyar da mallau ya sha'ullahu at'amahu wanda da Allah ya so da ya ciyar da shi wai da kuka gansu a talaucin nan ai Allah ne ya so su talakawa bai so su sai arziki ba dan haka ku bar su a talakawansu a matsiyatansu Tun da Allah yi kuka gansa haka haka Allah yake sai gansu mu ya za a ce mu za mu ainihin dawo abu mu mu ba su tawilin da za su kenan to in an tun Allah ce lalle ku ba ku zama ba illa fi dalalin bi sai a cikin bata mabayyani to ɗayan biyu ne ko su ake gaya wa inda suka faɗi wancan magana wanda suka ce ya za mu ce ai tun da ka gansa a talaka haka Allah yi su kawai ku kyale su zama a talauci kamar yadda tsarin wasu kasashen yake ko suna da class class akwai ajin da har abada su ba za su motsa ba haka za su ta zama in ka dau tsarin irin India da da irin su Sri Lanka suna fal da makarantarsu da yawa tsarin su haka yake akwai wanda su kabilun a su kullum a talakawan su ba yadda za su samu wata dama su yi wani abu haka za su ta zama haka tsarin su yake class din su haka zai ta zama to kamar irin haka ne wai su ta zama a cikin halin talauci Allah ne ya su haka kawai abin sa haka da ya so da za su ma ya ba su arziki tunda ka gansa haka haka yake so ya gansu ba mu ne za mu azurta su kamar tawili ne suka yi kawai wannan to Allah ce wa'in suna cikin bata mabayi ko kuma a'a su din da aka ce su ciyar din su suke gaya da suke cewa da su su ciyar suna cewa a ku cikin bata mabayani kuke da kuke cewa mu azurta wanda Allah ya shi talaka matsiyaci kuna so ku ce kuma mu za mu azurta shi to wannan magana ta ku tana cikin bata mabayyana to kowanne dai malamai sun sun ba shi fuska a cikin magana na ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما Hörer. Na, kulu na suna cewa mata hazal wa'adu, wa shi ne wannan alkawari, kuna ta magana alkiyama, kun ce ina sa'ata a teyatun larai ba fi ha, ko, wa'annan Allah ya ba a to mu har yanzu ba mu ga wannan lokacin ba. sun ce alkiyama lalle za ta zo Allah zai tashi na kabari to ba mu ga alkiyamar ta zo ba in kuntum sadiqina in gaskiya kuke faɗa abin da kuke gaya mana to mun muna mun ga har yanzu alkiyama ba ta zo ba Allah ya faɗi shigen irin wannan magana ta so a inda yace yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha wanda ba su imani da lahira ba su ne suke gaggawa amma wanda suka imani sun san cewa faɗin Allah gaskiya ne ba makawa kuma zai kasance ma na illa sayhatan wahida su masu faɗar wancan magana washe ne tashin alkyama ma zuruna ba komai suke sauraro ba illa wahida wahidatan sai tsawa ɗaya ta akuzuhun da za ta kama su wahum muna a lokacin da suna ja in ja a cikin harkokinsu wancan yana siyar min kaza yana ce a ni ba zan siyar ma ba wani yana ce na biyo ka kaza yana ce a ni ba ka biyo ni ba wani yana ce ba ni yana ce ba zan baka ba to shine ya muna mana suna tsakiyar harkoki ana faɗin faɗa ana ja in ja a cikin harkoki to sai tsawa ta zo ta kama su wannan tsawar malamai suka ce kenan busa ne ainihin na alfaza busa na faza muna da busan ƙaho guda uku akwai nahul faza busa ta razani wanda in aka yi ta to duk kowa zai sume duk kowa za su za a firgice za a harfaɗi gane ko duk kowa zai sume to wannan shine aka yi magana anan shine aka yi magana a nan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan shine yace wan nasu fi aswaqihim a lokacin mutane suna kasuwoyin su wa ma'ashin wa ma'aishin suna gurin rayuwarsu da gurin sana'o'i da gonaki da kamfanoni da a tafe da a tsaye da a jirgin sama da a jirgin ƙasa da mota da a keke yahtasimuna suna jayiya wa yatashajaruna suna musu al'adatin a bisa al'adarsu to wannan sai ta zo musu fa bainama hum kadhalika iz amara Allah azza wa jalla israfila suna wannan yanayi sai Allah ya umarci israfilu fa nafakha fi suri nafkhatan yutawwiluha wa yumidduha sai ya busa busar da zai ja ta yi tsawon gaske fala yabqa ahadun ala wajhi al-ardi illa asghalaitan wa rafa'alaitan ba wanda zai wanzu a bayan ƙasa sai ya karkata nan ya karkata ya juya nan ya juya nan kamar an ba shi ne wani abun maye ya sha wahiyar safatul unuki ya ta sama'u sauta min ƙibali sama yana jin wannan ƙara da ta zo daga sama an gane ko wannan tara zana kenan ana nan sai a yi ainihin busa ta busa busa ta biyu ita ce wacce zai gaya mana aya ta gaba eh? busa ta biyu wanda kuma afwan busa ta biyu wanda duk su ne mutane za su mutu kuma baki daya duk za a mace za a mace baki daya sai a zo sai a yi busa ta uku shine wanda za a fita daga cikin kaburbura wanda za a fita daga cikin kaburbura gane da wa'annan busa guda biyu shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce wani fi hafi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan duk kowa zai sume ke Su nufikha hafi, ukhra fa idahum qiyamun yanzurun to wannan ita ce ta tashi wanda Allah baraka wata ala ce yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun za su tashi suna gudu kamar an ce ga wani alama can kowa ya gudu gudu ya je wannan gurin kuma Allah ya ce yawma yasma'una sahihata bil haqq zalika yawmul khuruj ranar da za su ji saiha ƙara bilhaq ji na gaskiya eh, zalika yawmul khuruj wannan shine ranar fita daga kaburbura kowa zai fita daga kabarin sai je kuma inda ainihin Allah ya nufa a haɗu shine mahshar wurin da za a taru wannan busar ta uku ita ce Allah ya gaya mana ita anan yace wani fi hafi sore na'am ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينفرون نعم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في الصور sai a yi busa a fai sai ga su yan siluna suna gaggawa min al'ajjashi daga kaburbura ila rabbim zuwa ga ubangijinsu shi mai ita yau mai yadda udda'i ko ila shay'in nukur ranar da mai kira zai kira duk sai su tashi a tafi zuwa gurin mai kira idan aka yi wannan busa din suna cikin kaburbura qalu sai ce ya wailana man ba'athana min marqadina kai ta mu waye tashe mu daga baccin mu to kenan amma sun samu sakewa suna bacci a cikin kabari kenan babu wani tsarmuka a cikin kabari kenan a aka ce a dab da wannan tashin ne Allah zai sa na cikin kabarbari wani bacci wani bacci na musamman to wannan suna tsakiyar wannan bacci ne za a yi busa kuma ta tashin alkiyama to shine za su ce ya wailana man ba'athana min marqadina Hmm? kamar dai da wasu suke cewa saukin ajali ko mara lafiya yana ta fama yana ta fama wata sai a ga yawaye gari ai jiki yayi kyau ai kyau can kuma an jima sai a ji ci ai ai ya cika ba haushe yana cewa saukin ajali to kamar sauki ne na tashin alkiyama wanda suke cikin kabarbarin sai a sa musu wani bacci can kuma sai ga alkiyama kuma ta zo lokacin fita yayi daga cikin kabarbara يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن wannan shine alƙawarin da sarki arrahmani rahmani eh wa sadaqal mursalun ababan aikowa sune manzanni ainihin sun yi gaskiya to waye zai ba su wannan ansa sun ce man ba ba'athana min marqadina tambaya suke waye mai ba su ansa ne aka ce mu'mine ne za su ba su ansa mu'mine za su ba haka farai ansa sai haza ma wa wa'adar rahman wa sadaqal mursal wataƙila kuma kamar yadda hassan albasari ya ce a yujibuhum mala'ika mala'iku ne za su ba su wannan ansa ita in kanat illa sai wahidatan in kanat illa sai In شيئا ولا تجزون إلا ai yace ba wani abu ne sai tsawa guda ɗaya shine dan akai busa a cikin wannan kahon fa idza hum ladaina muhdarun sai ga su duk sun tattaro a gaban mu da Allah duk ya na min ajasi sira'a za su fita da kabari da gaggawa duk za a ji a taru shi ne ce faliyo ma lati zulamu nafsin nan rai ba za a zalunce ta komai ba lati tujzuna ba za a saka musu da wani abu illa ma kuntum ta'malun sai abin da kasance kuna aikatawa in khairan fa khair wa in sharrun fa shar ba za a cuci kowa ba kowa zai ga sakamako ne gwargwadon irin aikin da ya riga yayi naka da zarar an yi wannan musa to mutane za su ta fita daga cikin abarbara kowa kuma kaman ya san ina za a haɗu sai a je a haɗu a mahshar shine matattara da za a tsaya gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah yi mana mai sauki Allah yi mana mai kyau sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in